Bismillahir Rahmanir Rahim. Juyin kwaɗo, kashi na goma sha uku. Ina za ki je? Ya tambaya ganin ta hanyar kogin da ke gefe da su. Ivana ta ɗingisa ƙafa tana faɗin zan wanke fuskata ne. Da haka ta ƙara sa bakin kogin. Ta tsuguna ta fara wanke ta Sai da ta gama ta miƙe tana shirin koma inda su uwe suke. Ta ga wani abu ya faɗo gabanta tim. razana ta tana ja baya tana ƙare budurwa da ta faɗo gabanta kallo kafin ta yi wani yunƙuri budurwar ta riƙo wuyanta sannan ta buɗe fukafukanta ta tashi sama da ita hakan ya sa ta kwala ihu don neman ɗaukin abokanta lokacin da sa'adam suka iso bakin kogin har budurwar ta yi nisa da ita a sama ivana cewar adam cikin matsanancin tashin hankali me ya sami ivana cewar arman da ya ƙaraso gurin da gudu shi ma kuma sai a lokacin ya lura da ivana da ke sama wace ce waccan Arman ɗin ya tambaya yana kallon budurwar da ke tare da Ivana. Kafin wani ya amsa, Wes ya buɗe nasa fuka-fukan zai tashi sama. Arman ya dakatar da shi. Wes, zan tafi tare da kai. Zo mu je. Kawai Wes ya ce, sannan ya riƙe hannun Arman ɗaya, ya tashi sama da shi, suka bi bayan budurwar da ta ɗauke Ivana. A hankali Wes ke kaɗa fuka-fukansa yayin da ya aje Arman da ya riƙe da hannunsa a ƙasa, sannan shi ma ya sauka ƙasa. tare da ɓoye fuka-fukan nasa suka dubi juna a tare sannan suka sake duban zagayen wurin da suka ga wannan matar da ta sace ivana ta shiga arman ne ya fara daga kafarsa zai shiga kogon da suka sauka a gabansa amma uwa sai saurin riƙe hannunsa kada ka yi wannan gangancin zai iya kasancewa tarko suka haɗa cewar uwes yana bin wurin da kallo kafin shuɗiyar ƙwaya idanunsa ta ɓace ya zama babu komai a idanunsa face fari amma duk da haka yana gani a wasu lokutan idan ransa ya ɓaci hakan na faruwa da shi sannan yakan yi hakan domin iya ganin abin da yake ɓoye kuma da taimakon haka ya samu nasarar ganin abin da yake cikin kogon ba tare da sun shiga ciki ba ya yi murmushi a sanda hasashensa ya zama gaskiya domin kamar yadda ya zato ne tabbas tarko aka shirya musu domin ta hakan da ya yana iya ganin ivana da aka ɗaure da igiya a cikin kogon sannan yana iya ganin budurwar da ta sace ta tare da wasu aljanu biyu boye a kogon sun yi dakon zuwansu a hankali ya bayyana da shuɗiyar ƙwaya idan nasa sannan ya dubi arman ba mutane ba ne aljanu ne kuma sun haɗa mana tarko ne da ivana dole akwai abin da suke bukata a wurinmu shi yasa suka yi amfani da ita don jawo mu yanzu me abin yi arman ya tambaya amma sai uwa sai masa alama da ya kwanta da hankalinsa ivana zaune take a ƙasa an ɗaure mata ƙafa da hannaye da igiya sannan an rufe mata baki gudun kada ta yi ihu gaba ɗaya hawaye sun jiƙe mata fuska yayin da take ta ƙoƙarin kunce kanta tana ganin wannan budurwa da ta sato ta tare da wasu maza biyu suna kallon ƙofar kogon da suke ciki kuma da alama akwai abin da suke jira a daidai lokacin ta ji kamar an cillo mata wani ɗan ƙaramin dutse daga bayanta hakan ya sa ta tsaya daga yunƙurin ƙwace kanta da take sannan ta juya baya a hankali ganin Uwais tare da Arman tsaye ya sa ta shiga ƙoƙarin sakin kuka mai sauti, amma sai Uwais ya saurin mata alama da kada ta yi kuka. Nan da nan ta haɗe kukan nata tana haɗa da ajiyar zuciya. A ɗan lokaci ƙalilan amma har ta firkice. Uwais da Arman suka dubi juna a lokacin da Uwais ya masa alama da ya je ya kunce Ivana, shi kuma zai ji da budurwar tare da mutanen. Haka kuwa aka domin haka suka tsara tun suna waje. Arman ya saɗa ɗaya matsa kusa da Ivana, sannan ya shiga ƙoƙarin kwance ɗaurin da aka mata. Yayin da Ose saro sarewarsa, ya juya ta a hannunsa, ta juye zuwa baka sannan ya motsa yatsun hannunsa, kibiya ta bayyana, ya saita ta akan budurwa yana tunkara inda take. Sai da ya zo dab da ita sannan ta juyo da sauri. Cikin zafin nama ta warce baka hannunsa, ta zare kibiya ta soka masa a ciki. Hakan ya sa ya ƙara yana dafe wurin da ta soke shi. Saɓanin jinin mutum da ya kasance ja shi nashi baƙi ne yake zuba ƙaramin alhaki kai har ka isa ka yaudare ni cewar natila tana yaye ƙyalen da ta rufe fuskata da shi tare da ƙara lima kibiya a cikinsa duka abin da yake faruwa akan idanun arman da ivana da na ta ƙara rikicewa tana sakin kuka mai sauti koma gefe cewar arman yana miƙar da ita bayan ya gama kunce ɗaurin da aka mata gefe ya tsaye da ita sannan ya ɗauki takobinsa ya kan Natila da yaranta. Sai dai kafin ya kai kansu, yaranta biyu sun riƙe shi. Ɗaya daga cikinsu ya ƙwace takobin hannunsa ya ɓalla ta gida biyu, sannan suka sake riƙe shi tare da durƙusa da shi a ƙasa ta ƙarfin tsiya. Arman, Wes, cewar Ivana cikin kuka tana kalansu su duka biyun na gab da mutuwa. Har gara Arman akan Wes, bakinta kawai ta rufe hawa yana zubo mata, ta ma rasa abin yi. Natila ta saki kibiyar da ta soka Wes ya faɗi ƙasa tim. Yayin da ita kuma ta juya kan bakarsa. Ta juya bakar zuwa takobin mulkin mamlakatar Afsa tana murmushi. Sai a lokacin Wes ya gane nufinta. Duk yadda aka yi Safras ko Ansar ne suka turo ta, ta raba shi da abin da yake mallakinsa. Da haka ya karfin halin sa hannunsa ya zare kibiyar da ke cikinsa ya cillar, sannan ya dafe cikin nasa ya miƙe tsaye. Tashi ɗaya ya samaci Natila, ya mata wani bahagon duka a wuyanta. wanda ya sa ta faɗi sumammiya domin ya san duk wata makasa ta aljanu takobin da ke hannunta ya kwace a lokacin da yaranta suka jiyo kansa domin sun saki arma da takobin ya yi amfani wurin kashe su don su kan bai raga musu ba ita ma ya kyale ta ne kawai domin ta je ta kai wa ansar ko safras labarin cewar uwais ya fi ƙarfinsu. mace ta yi kaɗan ta kwaci takobin hannunsa sai gwarzon namiji wanda ya gagari maza da dama sai dai a wannan gabar kuma ya saki ya faɗi domin ya zubar da jini da yawa mamlakatul jihad yayin da kowa na fada da ma sauran jama'ar gari ke tururuwa zuwa wurin auren gimbiya ikra ita tana cikin ɗakin da tana shirya yadda za ta gudu ita da masoyinta domin san bata nuna kowa ƙudurinta akan hakan ba bayan canfa babu wanda ya san da wannan batu yayin da take zaune a ɗakinta hadimanta na mata gyaran gashi malik cangas ya shigo ɗakin shi kaɗai ba tare da masu take masa baya ba hakan ya sa gaba ɗaya hadiman gimbiya suka fita daga ɗakin suka bata tare da mahaifinta da yake cikin siffar matasa gimbiya ya kira ta murmushi tana miƙewa a lokaci guda kuma tana kallon malik changas da ya shiga irin ta sarakuna masu ji da dukiya izza da mulki a wannan lokacin barka da safiya abu ta faɗi tana risina barka da safiya kyakkyawar 'yata Malik gaza ya furta cike da farin ciki domin baya jin akwai ranar da ta kai wannan daɗi a rayuwarsa gaba ɗaya. Har yanzu biki shirya ba? Ya tambaya yana duban wasu kyawawan tufafi da aka tanada musamman domin ita kaɗai wanda za ta sa a bikinta. Yanzu nake shirya abu, ta ba shi amsa tana masa kallon ban kwana a tunaninta. Malik gaza ya murmushi mai kyau, sannan ya matsa kusa da 'yasa, da idan ka gan shi tare da ita za ka ɗaukawa da kan wasanni. ko kuma saurayi da budurwa ya saka hannunsa da ke ɗauke da zobunan azurfa masu matuƙar daraja ya shafa su makanta ina fatan ganin ki cikin shigar da bata dace da kowa ba bayan ke kwalliyar da bata taɓa yi kowa kyau ba bayan ke haibar da babu mai ita bayan ke kwarjinin da duk cikin ku uku babu wanda ya gada daga wurina bayan ke hakika yau rana ce da ta wuce a kirata da musamman ina farin ciki domin a yau zan sauke nauyin da ke kaina da kuma yin murmushi tana kallonsa a kaf duniya ba na jin akwai uban da ya fika abu da faɗi ba har zuci ba domin a ganin ta babu uban da ya fi shi lalacewa uban da ke azabtar da yaransa ta hanyar jinya uban da ke sa mai da yarsa mace zuwa namiji uban da ke aure da 'ya'yansa ba bisa sa ransa ba uban da ke tsaface 'ya'yansa malik tanga zai kuma yin murmushi sannan ya sake shafa kanta ya kasance cikin farin ciki 'yata ya ƙara shi yana sambatar kanta sannan ya juya ya fita cikin takunsa na ƙasaita da izza sai da ya fita ikira ta fuzar da iska daga bakinta sannan ta kira canfa ta ba ta umarnin sallama sauran hadimanta domin a yanzu ba ta buƙatar kowa tare da ita babu abin da take jira face zuwan it domin har cikin masarautar zai zo ya ɗauke ta id rabin fuskarsa gaba ɗaya a rufe take da wani baƙin yadi yayin da ya shiga irin ta mutanen garin Azad. Domin a kaf cikin masu zuwa taron bikin, babu tawaga da ba a bincika su kafin su shiga cikin fada bayan mutanen garin Azad. Da haka shi ma ya bada kama ya saje da su. Har suka samu damar shiga cikin fada lafiya lau, ko ina na fada ya cika da mutane, hayaniya ko kamar za su tashi fada. Duk da haka bai sa ya janye ƙudurinsa ba, ya yi ta kutsa ta cikin mutane har ya samu ya shiga cikin fada. gaba ɗaya hankalin dakaran fada da na hadimai da kuma bayi yana kan shagalin biki hakan ya sa duka babu wanda ya lura da shi balintana ya masa wata tambaya ko a zarge shi kasancewar bai san ɗakin ikira ba da taimakon afa ya sami isa ɗakin domin shi bai taɓa zuwa ba ba tare da wata wata ba ya buɗe ƙofar ɗakin ya kutsa kai lokacin da ya shiga ikira da camfani kawai a ɗakin yayin da ikira ta gama shirya a tsaf cikin tufafin da matan garin azar ke sakawa da yadda ko da sun fita tare ba za a zargi komai ba zabar farin cikin ganin ida a wurin ba ta san sanda ta isa gare shi ta rungume shi tana murmushi ba shi dai murmushin yaƙe yake domin gaba ɗaya zuciyarsa ba ta masa daɗi uwar gijiyata ya kamata ku tafi tun yanzu cewar canfa tana kallon kofar ɗakin gimbiya ya yi kira da ita suka dubi juna sannan iri ya riƙe hannunta ya ja ta suka fita ta kofa ya kira ta turji ya juye kalle ta bai kamata mu bi ta nan ba ta nan za mu bi da nuna masa tagar ɗakinta bai masa mata ba suka fita ta tagar ha suka sami isa ƙasar masarauta hatta bayan ginin fadar bai rabu da kacaniyar jama'a ba domin a tarihin fadar kaf ba a taɓa gudanar da taron biki ba wannan shine karo na farko wanda idda ikira suka walakabi da na ƙarshe domin ba ta jin wannan aure zai kasance. sun yi nisa sosai da tafiya a cikin fada domin har suka sami isowa babbar kofar fita babu wanda ya zarge su sai a wurin fitan nema aka samu cikas yayin da suke shirin fita suka ji murya asra a bayansu hakan yasa suka tsaya a tare yayin da kirjin ikira ya shiga bugu ya za a ku tafi ba tare da an gama shagali ba suka ji ta tambaya idna ya karfin halin amsa mata ba tafiya za ba akwai wasu 'yan uwanmu da bamu gani ba shi ne za mu je mu duba su a ƙofar gari ya amsa ba tare da sun jiyo ba asira ta kalli bayansu haka kawai take jin bata yarda da su ba amma ai da sai ku sana a saka cigiya yanzu ma kuma bai kamata ku tafi ku kaɗai ba dole mu haɗa ku da 'yan rakiya idda ikira suka dubi juna domin hakan daidai yake da a asirinsu da ikira ta girgiza masa kai alamun kada ya amince kada ki damu shugaba za mu iya nemo su da kanmu mun gode ina gama faɗin haka ya ja hannun ikira kuma babu wanda ya sake dakatar da su har kofa shiga gari suka fice daga garin jiyar salin alim ya yi kira na farin cikin ta kusa mallakar id yayin da id ke cikin zillumin karya zuciyarsa tare da ta ikira a lokaci guda domin nan gaba kaɗan hakan za ta faru malik changas yayin da ɗakin taron biki ya cika da al'umma manyan sarakuna da attajiran yankinsa sun hallara sai farin ciki ake ana shagali domin taya sarki wannan abin farin ciki da ya same shi a wannan gaba kuma ya nemi asra domin ta je ta zo da amarya gimbiya ikra saboda lokacin ɗaura auren na gab da cika sa'ilin da asra ta zo gare shi ya mata magana cikin sirri sannan ya ba ta umarnin tahowa da 'yar uwarta a bisa cika umarni ta bar ɗakin taron ta nufi ɗakin ikra domin da ta isa ɗakin zuciyarta ɗaya ta buɗe ƙofar tare da fatan samun ikra a cikin ɗakin sai dai me lokacin da ta tabbatar da rashin a masarautar ta ba dakarunta cigiya tare da umarnin a kulle kowace kofar fada kada a bari kowa ya fita sannan dole a sake caje mutane domin ganin inda gimbiya take kamun ta isa ga malik changas domin isar masa da wannan mummunan labari shi ko lokacin da labarin ya isa gare shi kamewa yi wata wuta ɓacin rai na ci a zuciyarsa da kuma idanuwansa hannunsa kawai ya dunkule yana duban tarin jama'a da ke fadar ba don komai ba sai don wannan biki to yanzu me zai ce da su me ya kamata ya ce musu ya ce kowa ya watse amarya ta gudu saboda a matsayinsa na mahaifinta bai isa ya saka ta dole ba da ya rasa mafita sai ya kyasta yatsunsa nan take asira ta ji an shaƙe mata wuya kuma ba tare da wani ya saka hannunsa ba ko wani abin wannan ɗin hukunci ne da Malik Canga zai saba mata shi a duk sanda ta aikata wani kuskure. Saurin dafe wuyanta ta yi, jijiyoyin kanta na fitowa raɗo-raɗo, yayin da ta so kakari hawa yana fita daga idanunta. Malik Canga zai jiyo yana fuskantar ta. Idan har kika bari ikira ta kubce miki, sai na kashe ki yau ɗin nan. Ya faɗi yana ƙara matse wuyan nata da tsafinsa, ba tare da ya taɓa ta ba. Asira ta jinjina masa kai cike da jin azabar abin da yake mata. kafin ya sake ta ta fada ƙasa tana taron azaba. Dis, ruwan hawayen Ivana ya daga agoshin Uwais da ke kwance a kan sleeping bag ɗin Arman. idan a lamshe baya ko motsi, yayin da Arman yake gefe yana duba takobinsa da ta karye, sana kuma ta sa shi a gaba tana kallon din motsinsa. Adam kuma na aiki rarashin Ivana wadda ke zaune a gefen Uwais ɗin da sana ta sa mishi magani. Duda ta ce masa zai tashi, hakan bai sa hankalin Ivana ya kwanta ba. A zamanin ku ana amfani da takobi? Sana ta cilla Arman tambaya. Sai ya watsa da takobin, sannan ya girgiza kansa tare da duban wani sashe na daban, domin karewar takobin ya bala in taɓa masa zuciya. Ji yake kamar yayi kuka. To ya aka ka iya sarrafa ta? Ta sake tambayarsa. Sai a wannan karan ya dube ta. A zamaninmu na yanzu, takobi ta zamo abin wasa, domin a wurinmu ba makami ba ce. Waɗanda ke koyon wasan takobi ma sun zama abin kallo a zamaninmu bindiga bom da makaman da ake kirkira sun fi takobi sauri amma duk da haka ni na fi son takobi ina matuƙar son wasan takobi hakan yasa na shiga makarantar koyar da wasan takobi shi yasa na iya sarrafa ta ya ƙara shi yana murmushi tare da duban fuskarta da rabin ta take a rufe a daidai lokacin kuma uwais da ke kwance a kan silifin bak ɗin arman ya motsa hakan ya janyo hankalin ivana da adam kansa Ivana ta yi saurin riƙe kafaɗinsa tana kallon wurin da Arman da kuma sana suke. Arman! Arman! Wes ya tashi! Ta faɗi tana jijjiga shi tare da kiran sunansa. Wes! Wes! Wes! Cewar Arman yana riƙe hannunsa. Lokacin da su ma suka gurfana a gabansa. A hankali ya buɗe idonsa, sannan ya soma binsa da kallo ɗaya bayan ɗaya. Farin cikin ganin ya farka ya sa Ibana bata san sanda ta rungume shi tana dariya cikin hawaye ba. yayin da shi kuma ya matse hannun arman da ke cikin nasa alhamdulillah cewar ivana tana ɗaga shi adam da arman ne suka samu suka zaunar da shi yayin da ya ci gaba da kallon su babu abin da ya same ku wes ya tambaya yana kallon arman da ivana ivana ta gyaɗa masa kai har sau biyu tana saka lagashinta a bayan kunne shi ma sai ya gyaɗa kansa yana lamshe idansa kafin ya buɗe yana dafe wurin da Natila ta soka masa kibiya dole na jikata domin kibiya tana ɗauke da dafan da ba kowane rai ne zai iya tsallake tarkon mutuwa idan har ya shiga jikinsa ba ka ɗauki kasara da yawa saboda mu uwais cewa arman yana ƙara jinƙe hannun uwais da ke cikin nasa uwais ya yi murmushi kawai yana dubansa kafin a hankali ya zare hannunsa daga cikin na arman ya ɗora duka hannayensa akan cikinsa sannan ya limshe ido yana cilla kansa baya zure kallonsa kawai suke har ya buɗe idanunsa yana nishi da kyar na gode da ni. ya faɗi yana kallon sana domin ya san ita ce ta masa magani sana ta girgiza kanta haza wajib kawarke cewar ivana tana goge hawayen da suka zubo mata goya sai saka mata murmushi mai sanyi yana jinjina mata kai domin tabbatarwa sai ya ɗage musu rigar sai ya nuna musu wurin sai gashi babu raunin babu ko alamarsa ƙarshe ma sai ya tashi ya ce shi zai nemo musu abinci amma arman ya dakatar da shi ya ce shi da adam ne za su je yau sanama ta ce za ta je ya rage ivana da uwes ne kawai kuma hakan ya ba su damar tattaunawa sosai har zuwa sanda sauran suka dawo ranar dai kan ba su ci gaba da tafiya ba domin suna wurin hadare kowa ya kwanta arman ivana da adam duka akan sleeping bags ɗinsu yayin da uwais ya kwanta akan wani blanket da ivana ta shimfiɗa masa sana ce kawai ta kwanta akan wani ice don ta ce babu bukatar ta kwanta akan wani abu sai da dare ya tsala sana ta tabbatar da kowa ya bacci sannan ta tashi tana kallon su a hankali ta kama sanda tana dafa da cikinta cikin dajin ta nufa tana jan kafa Karshe ma da abin ya ci tara sai ta zube a ƙasa tana cije-cijen leɓe nan ta soma juya a ƙasa tana ƙara matse cikinta saboda wani abu da ke mata yawo a ciki shi bai fito ba kuma shi bai tsaya a wuri ɗaya ba jin numfashi na gagarata ya sa ta buɗe fuskarta gaba ɗaya jijiyoyin fuskarta sun fito raɗa-raɗa kuma sun zama baƙaƙe ga wani aman baƙin jini da ta fara fitowa daga bakinta wannan shine halin da ta saba tsintakanta a ciki wasu lokuta kuma ita ce jinyar da malik changaz ya saka a cikin jininta har yau an kasa gane maganin ciwon duk da sun san cewa hakan aikin tsafi ne Hata da wannan tafiyar da ta haɗa ta da su arman ta yi ta ne domin zuwa a nema mata magani